zukatan 'yan Najeriya sai ƙara shiga fargaba suke yi saboda ganin yadda 'yan bindiga ke cin su ba babbaka duk da kalaman da mahukunta ke yi na suna ɗaukar matakai na shawo matsalolin rashin tsaro. A jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya bayan harin da mahara su haka a garin Gwadabawa inda suka sace basaraken mamande da mutane shidda a farkon wannan mako sai gashi sun sake afkawa garin Gwadabawa inda suka sace mutane goma sha ɗaya. shugaban karamar hukumar aminu aya ya maganta a kan sabon harin allah da iko ne ya kaddara mun taya cikin wani iftila'i na shigowat masu ɗaukar mutane suna garkuwa da su suka ɗauki mutanen mu ha goma sha ɗaya sannan mutanen mu sun yi ƙoƙari can wajen gigane sun yi musu ƙofar rago da sauransu sannan mu nan ga mun tura sojoji da 'yan sanda hatta da ma ofishiyal kaɗi ta hilux nan na bashe ta an ɗauki 'yan sanda da ita an tahi amma duk da haka na har yanzu babu wata kakamin labarin ko an ci musu ko ba a ci musu ba bayan ɗaukar mutanen daga garin gwadabawa maharan sun tafi da su ta hanyar ɗambar dukku da ke cikin yankin ilela wanda ke makwabtaka da gwadabawar inda jama'ar garin suka tarbe su shugaban ƙaramar hukumar ta ilela injiniya aliyu salihu ya ce lokacin ne aka yi ba ta kashi tsakanin maharan da kuma mutanen garin na ɗamba har aka kashe mutum hudu yan ganin nan ba to nan su ma aka kashe su ma bandi guda biyu to sanadiyar wannan da dare su bandi da suka kawo maganin tambar duko hari inda suka kwashe mutane da dama. Yanzu yanzu ko an iya tantance adadin mutanen da suka kwasa? A har zuwa yanzu ba a iya tantance gaskiya ya mutanen da aka ba amma na san akwai gidajen da a cike nan mun duba na a cike an ɗauki wajen mutum tara wani wuri can an ɗauki wajen mutum bakwai na ma wasu wani su haka dai to tattara ya kallon mu ba wanda zuwa gudu insha Allah za mu samu alƙalin mu da zai ji mutanen da aka doka akwai wani bayani da na gani wanda ya ce an ɗauki mutum kusan hamsin adadin zai iya kai haka? A'a ba zai kai haka ba gaskiya. Gaskiya mutanen da aka kai da su za su kai wani shirin zuwa talatin. Rundunar 'yan sandan Najeriya dai a jihar Sokoto ta kasa yi wa jama'a bayani akan dukan hare-haren da ake kaiwa a yankuna daban-daban kwanan nan. duk lokacin da manema labarai suka tuntubi kakakin rundunar dsp sanusi abubakar baya ɗaukar kiransu duk da yake jama'ar da hare-haren ke afkuwa a wuraren su suna tabbatar da cewa 'yan sanda na da masaniya akan hare-haren jama'ar yankunan da ke fama da matsalolin rashin tsaro na ci gaba da kokawa musamman gani yadda matsalolin suka hana yin noma a wasu wurare kamar yadda tsohon shugaban karamar hukumar mulkin sabon birni abdullahi muhammad tsamaye ke kokawa kullum a kashe a dauke kullum a kashe a dauke ya kamata hukumomi su ba mu cikakkiyar kulawa shi duk inda talaka bai noma ba sai ranar zaɓe ka ce ya zo zaɓe ka wa za a samu ga garuruwan talaka bai zuwa gona ta yi noma talaka bai zuwa ga ci kasuwa talaka bai zuwa masallaci in ma wurin bida talaka na a tare shi a ɗauke. ga su yan siyasa namu kowa sai takama ɗaya takara. masana lamuran tsaro dai sun jima suna bayar da shawarwari ga mahukunta akan yadda za a shawo kan lamarin yayin da matsalolin sai ci gaba da wanzuwa suke yi. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.